a kuma bakin magana a yau mana zo zan yi magana a yau magana a yau da magana a yau da magana a yau ta ne bari in ta bayan kasuwa Masalsalin su na ga su ma suna da yawa masu adalcin su gadan ne ba su da yawa da sakan guda na ga ba sa tsoron mutuwa zuciyarsu ba adalci ba fafawa hmm kaga mai gida shi da yaronsa kullum burinsa shine ya gano aibunsa ko da yaushe kallonsa yake yi wata riga ya sa har bincike yake me gidan gidansa abokin neman ka ba ka son gabansa burin ka ya gina ka har halin sa menene yasa akiya ka kuban amsa kaga mai gida da yaronsa shekara biyar an juya miliyan biyar ta zama sha biyar amma idan kai bincike sai ka sai da kyar a samu yaron nan na da dubu dari biyar inda za a yi kuskure a samu matsala a lissafi a rasa wasu yan silalla ki baya kore shi ko ya daure shi ji da Allah yana da kyau komai zami tuna Allah so kake ma biyayya ya yi wa danka a takaice ka mai da shi bawon gidanka abokin neman ka shi za ka yi wa haka ya za ka ji idan dan ta kai wa haka yaran kasuwa kuma da marasa mana wanda ya dau dukiyarsa ya sa ka kai mai kiyana lalle kuwa ka cika butulu marasan lumana ko bai daure ka ba ya kore ka yi na aka kwana a gani na mai gida da yaro mu fuskanci juna mu dubi Allah mu yi wa juna amana a kun mai bakin magana a yau mana zo na magana a magana a ne magana